muka taru a wannan guri ba don komai ba sai don tunawa da abin da baya mantuwa sai don ƙara jaddada abin da bai tafi ba sai don ƙara saduwa da sirrin saduwa asalin saduwa hakikanin saduwa shine sai kuma muhammadu rasulullah a mu gode ma Allah mu ce alhamdulillah mu ƙara cewa alhamdulillah mu ƙara cewa alhamdulillah wallahi ba abin da ke da daɗi irin a taru saboda fiyayyen halitta sai da muhammadu rasulullah Allah ya gama gama annabi muhammadu ya gama ɗaukaka ƙadarinsa ya gama yabansa, ya gama sansa duk abin da za ka yi ma annaba muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai dai ka yi koyi ne kawai don haka an kai wurin da mun daina bayani akan maulidi bid'a ne ko abu ne mai kyau ko mara kyau ba matsalan mu bane wannan idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama dukkan mu nan da muke zaune daga manyan mu har yaran mu da dattijai ba nan muke ba muna can ne ana praise the lord hallelujah matakin farko ke duk abin da allah ya ce ba kyau a yi abin da allah ya halasta a haramta abin da ya haramta a halasta me yasa yanzu kamar waɗannan ƙananan yaran da ke zaune a nan a uzubillah sai aka ce ɗaya daga ciki an ɗauke shi an kai shi gidan emeka ko cinedo da me zai taso eh? yawwa zai wuya dai ka ji allahu a bakin shi sai dai ka ji jesus christ ko to matakin farko ma tukunna kai kasancewanka a cikin musulunci ma yarda ne na allah subhanahu wa ta'ala ni'ima ce a wurin ka kai ina so in zo mana da wurin magana da ake a kan a taru a faɗin da nama Muhammadu Rasulullah a faɗi girman nama Muhammadu Rasulullah a yabi nama Muhammadu Rasulullah a faɗi ɗabi'u da da nama Muhammadu Rasulullah wani abu ne wanda mu yanzu in ma ka ce ba kyau mun yadda ba kyau din amma ba za mu daina ba dalili kuwa shine waye ya taɓa zuwa lahira ya dawo duk wanda ya tafi a kabari aka je aka haƙa rami aka rufe shi ranar kowa sai ya zama zakiru ko la ma'ila, illallah eh? la yuminu hatta ya rawa azaban alima sai da ka ga rami tukunna sannan ka tana da Allah duk waɗannan suna tunawa da Allah ne kowane lokaci da aran manan ya gama mana ɗariƙan tijjaniya da safe da rana da yamma ba uku ba kenan shi ke faɗa a cikin karatunsa ciwo tijjani ciwo mai lazumin safe ko mai lazumin yamma mu kuma yi wazifa ba uku ba kenan sun cika ko ba su cika ba to daga nan ana rufe ta a ramin nan ba wanda ke ƙara sanin mai ke faruwa a cikin ramin to amma sai ka ga yanzu malami yana kokarin nuna mana cewa ga abu wanda in ba a yi ba ma to in ba kai wasa ba sai sa maka kaulasa ya cire ka a cikin musulunci gaba ɗaya wane ne ya je ya ga abin da ke can ya dawo da zai zo ya ce kai wannan hanyar da nake bi ita ce gaskiya ka bar naka ka binawa waye shi to mutum ya tashi a gidan kafirai ya je coci ya sha giya ya ci alade ya ci kare ai abu ne mara kyau ko to shi kenan sai da ya zo ta ka ah, mutuwan ta zo sai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ina za shi to sai ka je ka tara kofa ka ga ni'iman kai kanka da kake ganin ka a musulmin tsoron kana raye cewa yanzu har yanzu kana raye <laughs> ba ka da tabbas ba bari ba ku wani tarihi mashayin giya aikin shi kenan da safe ya fita ya sha giya da rana ya sha giya da yamma ya sha giya duk kudin da ya samu yana gidan giya wannan ana mishi fatan ya je a janna zai yi wuya sai wata rana ya shawo giyan da ya shawo giyan sai ya fado masallaci sai mutane suka tattare shi suka ce ba za ka shiga masallaci ba sai limamin masallacin ya taso tun da shi ya fi su mene a'a a'a ina liman tun da abin da ya zama muhawara sai mu dawo gurin liman ya fi su hikima arama ina arama mai Allah ya ce wa mun ta liki mata faqad ya khairan sai ya ce musu ku bani abina sai ya je zaunar da shi yi amai ya kuskure mishi baki da ya kuskure mishi bakin nan sai ya mashi alola tunda ba zai yi alolan ba in ba wasa ba sa a hannu zai wata a kai kawai tunda lokacin an riga an da ya mishi alola sai ya kai shi masallaci sai ce Allahu Akbar sai shi ma yana bin shi sallah wallahi da suka je can gurin sujudi shi liman ya gama sallah amma shi bai dago daga wurin sujudin ba da ya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya taba shi wallahi ya mutu ya mutu yana ne zai tashi yana mai to kai ta sallah sai ran da zaka tafi sai Allah ya dauke ka yanka gidan karuwai ko gidan tata kana dagawa ka ce yawa ta sai ka mutu a wurin yan uwa mai hankali da rayuwa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan kalma ita ya kamata a ji a bakunan ku duk inda mutu kar ka yarda ka yanke ma wani hukunci annabi muhammadu wallahi wannan falala da ya kawo mana ita ce alfarman nan da za mu ci har a ranar tashin alkiyama mu ba mun ce mun fi kowa iyawa ba ne a'a abin da aka kasa fahimtar mu kenan a wurin maulidi amma duk abin da ya faru da mutum na alkhairi ko a cikin gidansa ne sai ya yi murna ko gona ce ta kyau za ka ji mai gida ya ce ehem ladidi yau fa da kaji za a yi saboda murnan gona ta yi kyau na je kuma kasuwa ta yi kyau don haka na siyo kaji mu yi murnan gona ta yi kyau me ne kuke wannan ba ke kuke ma gona ba kuma maulidi kuke yi ba taron suna kashi da ake mene sunan shi to an ce a ah, to ai taruwa da safe ne a kira suna ba a yi sai a yi a masallaci amma kuma rana na yi sai ma za su cika gida a ci gaba da dafa abinci in ba a wasa ma har hada da gada maimakon zikirin Allah ne yake yi kenan a'a annabi Muhammadu shine asalin sirrin so shine tajallin Allah wanda baka isa ka kira shi dan adam ba saboda ba dan adam ne kamar kowa ba baka isa ka kira shi annabi ba saboda ba annabi ne kamar kowa ba baka isa ka kira shi mursali ba saboda ba mursali ne kamar kowa ba kai duk abin da za ka ɗauko ka jingina da sayyidina muhammadu rasulullah ya yi rauni ya jingina da annabi muhammadu sai dai kwatance idan ka ce ai annabi musa ma ya ji magana allah ji ya yi ya gan shi yanzu akwai wanda ke cikin gida bai fito ba yana jin magana na gobe ji to yana fitowa aka ce baki ne ni ko fari zai gane kalan da nake to annabi Musa ci yayi ta jikin me eh ta jikin itace a nan ne rikita rikita ke farawa shi yasa in ka ga abu ka bar shi kawai ba ruwanka in ka ci gaba da rigima rigima zan sa aron mai jawo ayoyi guda uku waɗanda ga baki ɗaya mutane za su koma gida su yi ta kuka karka ji rikita rikita na faruwa misali shedan mutumin banza ne ko mutumin girgi ne Eh? mutumin banza ne ko madalla na ji daɗi amma a farko mutumin kirki ne ko mutumin banza yawwa tafiya na kyau ina son maulidi a wannan garin saboda muna tafiya tare a farko mutumin kirki ne mu karatun da kyau to a zahiri sai Allah ya halicci kakanmu shine annabi Adamu da aka halicci annabi Adamu kusan me ke rubuta a cikin aljanna da ya gani eh? la ilaha illallah muhammadun rasulullah to shi da yake Allah ya zaɓe shi sai bai yi girman kai ba kuma bai yi hassada ga sayyidina muhammadun rasulullah da tun daga nan za a bara saboda ba dan adam yana da girma bai son kowa ya fi shi inda ya kai kuma so wani yazo to shi da yake Allah ya so shi sai aka sa bai yi gantama ba to shi wannan da muke cewa shaidan shaidan shaidan shaidan a da mala'ika ne ko a lokacin da yake mala'ika mai ne sunan shi eh mene sunan shi eh azarajilu yawwa fatan da tafiyar na kyau sunan shi mala'ika ko ga kuma sunan shi irin sauran sunan mala'iku duka sai Allah ya halicci wani daga yambu sai ce ya mishi mai eh? sai girman kai ya zo ko sai ce ya za ka da ka yi sujada ya ce ai ka halicce shi daga <coughs> yambu ni kuma ka halicce ni daga wuta Allah ya ce a'a ya za ka yi girman kai da gaddama da abin da na halitta da hannuna to tun da har Allah ya sa hannunsa a gurin ya kamata shi nan ya dawo mutumin girki kawai to shi kenan ba nan ne karatu ba sai aka ce to ka fita daga aljanna fa innaka rajimun wa inna alayka la'anati ila yawmiddin shedan ya fito daga ina daga aljanna sai aka yi replacing kakan mu annabi adamu ya koma cikin aljanna sai Allah ya ce ma kakan mu ga wata itaciya nan a cikin aljanna kaka ci muna balance ne wanda suke ahalul ah, zahiri za su dan tsanci su ahalul sufiya kuma za su gane inda nake tafiya wannan ba kwata ba ne? eh? in na ce ka sha za ka sha zai yi wuya ko? to in kaga mahaukaci na shan kwatan nan ba me za ka ce mishi eh to me yasa yake shan kwata saboda an mai kashe ko shi a gurin shi nan wasu kaji ne da farfesu da dankalin turawa a gefe da albasa da eh ko ba shi ne karatun ba to mu ci gaba da tafiya za mu dawo wurin shi ba shikenan sai aka kai ma annabi adamu ita ce a cikin aljanna aka ce kuma kar ya mene kar ya ci saboda shi Allah tukunan da Allah ya halicci sama Asad ya gama tsara abin da zai faru duka har wannan zaman an rubuta za mu zauna yau wasu kuma an rubuta za su zage mu yau wasu kuma za su yi farin ciki yau wasu kuma za su yi bakin ciki yau duka a rubuce yake to ashe shi ma shekan da tsare-tsaren da aka yi yana mene? ne yana rubuce cewa zai zama mala'ika mutumin kirki daga baya kuma ya zama shaitan to wani magani a ƙarshen mutumin kirki ne zai zama ko mutumin banza shi shikenan sai aka kore shi yanzu duk abin da ya faru da mutum a duniya kaf me yake cewa yawwa ɗan uwana sharrin shaitan ne to dan Allah ga dattijai bari in jiyo wurin ku kun taba ganin shi ɗan tun kuna yara zuwa yanzu ba ku taɓa ganin shi ba ba a ganin shi ba a ganin shi amma yana nan to aran ba ta ce ka zo nan ka jawo min wata aya guda ɗaya ba zan ƙara taso ka ba zo ka tsaya nan ka jawo min guda ɗaya sai ka koma ka zauna muryar naka ne da daɗi ka san wannan karatun shi muka sani ba mu iya wancan ba da ake ba ruwanmu da shi har ka je ma ka ƙara abin da baya cikin ƙur'anin ka ce a hade domin mun fi son mu ji ana ɗaya hannun ne hannun ya fi daɗi don Allah akwai wata aya da Allah yake cewa shi ke shiryarwa shi ke ɓatarwa jawo mai ita ألا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنا بمصرخ وما أنتم بمصرخي wanda Allah ke cewa ya haji man ya sha'u ya haji man ya sha'u ila siratin mustaqim wanda ya bace kuma ba zai ka zauna haram ba haram ba ya ji tsoro ya haji man ya ne eh ana ganin shi wai dillu man ya sha'u wane ne eh a ya kaji tsoro ba Allah ke bata ba ko kai ne ya hadi man ya sha'u wa yudillu man ya hadi Allah wa man yudlil ina ce da tsakanin mu da Allah to shi kenan sai ga arama ya jawo wata aya mai daɗi a ranar tashin kiyama shetan zai ce ba ruwana da ku ma'ana bi musulmiku wa ma'anta musuli ƙarshe ba zai ce musu ni na gudu da abin da kuma kafin jimawa inni a kafin la ni ina tsoron Allah arama a cikin Kur'ani tun daga bakara nasi akwai inda aka faɗi inda shaitan zai je a ƙarshen shi babu ko to liman ina shaitan zai je an gama wannan karatun duka yan uwa mu gode ma Allah mu gode ma waliyan Allah mu gode ma malaman mu gode ma iyayen mu gode ma Allah da ya sa mu fito a kasan su wallahi wallahi wallahi ba wani mafita sai sayyidina Muhammadu Rasulullah ƙarya ce yawan ibadanka yawan sallanka yawan nafilanka azumin litini da alhamis ramadan wallahi duk in aka ga dama za a yamutse su duka ka je ranar tashin kiyamar duka kana buga jugagula ku tashi da mure ku tashi da ku kace a hanya kawai sai ka ga wani wanda ka san shi a duniya eh, eh mana zai gan shi kawai ya zo kawai ana ku buɗa mishi ku buɗa shi ake jira bismillah ake ake ta jira ina za shi wallahi mala'iku ma za su raka shi kuma ba abin da za a duba na shi tab kayan shi ba za a duba ba bari mu kwatance yanzu waɗannan 'yan sandan masu tsayewa a hanyar sojoji in ka za su tsare ka su duba motar ka ko su buɗe but to sai wani ya zo shi kuma da ɗan sanda a gaban mota ko soja yana zaune haka da bindiga ana wi-wi-wi-wi-wi za a yi eh wallahi ko kawunan mutane ne a cikin motar nan sai ka ana haka na rantsa muku da Allah na faɗi wannan kalma a wajen maulidi wani dattijo ya ce ya zo wucewa ne ya ce amma a bashi dariƙa kawai wallahi ranar tashin kiyama ma haka za a yi wanda kake zagi kake ganin ba kowa ne, zai zo ya wuce da jiniya gaya maka kaga ana tara mishi kawai ya kuma ana kana ganin shi mutumin banza to me ya rage mana shine mu so annabi muhammadu mu yi maulidin sayyidina muhammadun rasulullah a duk shekara maulana shehu ibrahim da ya kawo mana faila ya jingila ta ne da mene ɗariƙan tijjaniya ɗariƙan tijjaniya an jingina ta da mene musulunci me ake nema kuma a kai ka zo ka tattake dukkan zunubanka da laifukan ka duka kana hangen na ɗan uwanka kana hangen laifin makocinka kana hangen laifin wani haka na ganin wani ya iya wani bai iya ba an je an yi rasuwa za a rufe mutum a makabarta ku ce ba haka ake yi ba saboda kun tara wannan hadisan na rashin kunya mun je wani eh, jana'iza wani dan yaro ya ɗage lawando wandan ya nan ga dan gemun shi dan tsorot wai kar a sa wannan eh, katako da ake sawa da itatuwa wai kar a sa wai musulunci bai da wannan ba kusan mai faru da shi saboda ya karanta hadisi daya to ina shauran hadisan wani malami ya zo za a yi sallar juma'a aka ce ya gabatar da sallah ya sa hannu yadda ci kasa so ɗaya kawai ya sha ba a jikin shi ya da sallah aka gama sallan ya waigo ba wanda ya ce mishi malam da ya faru Da abin da baka sani ba ya shiga cikin layin abin da ka jahilta sa Allah ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa sannan ya ce wa qul rabbi menene to lokacin da ka yarda ka san komai lokacin da kici ke farawa sai wannan dattijan da ke ba mutane yace sai da aka shekara ashirin da rasuwansa sannan yana bin wani littafi sai ya ga hadisin da sai da yi wannan inda a lokacin ya kare tashi ba to ba mu fito a gidan kiristoci ba Allah sai ya yi mu musulmai da yi mu musulmai sai bai sa mu a cikin zamanin annabu ludu annabu ruhu annabu duk annaba wannan su annabu shu'aibu da aka halakar da mutanen su ba sai kawo mu a cikin al'ummar sayyidina muhammadu rasulullah mu ba annabawa ne. amma wallahi annabawa da suka ji yanayin yanda aka ba mu falala da dama da nasara a ranar tashin kiyama sai suna cewa a karba annabtan a dawo da mu cikin umar umma sayyidina Muhammadu Rasulullah shi ba na shi Ibrahim yake cewa tamanna kalimullah law kana wahidan annabi Musa da ana ta kalamullah kalamullah ya ce shi a kwace duka annabtan a kwace a je a aji. a sa shi cikin al'umma sayyidina Muhammadu Rasulullah Allah subhanahu wata'ala ya yabi sayyidina Muhammadu Rasulullah duk yaban da zaka yi ma annabi Muhammad yanzu Allah ya gama yaban abinsa duk dawo gashi da zaka yi Allah ya ɗaga da abinsa wa rafa'anahu makanan aliyya duk wani abu da zaka bayyana akan ya sai na Muhammad Rasulullah yake Allah ya gama amin shi to mu yadda rigar tijaniya sai maka gode ma Allah duk ka je ka gama binciken ka bayan da zaka ji Allah ya yi sallah bai baya yi wanda bai sallah mai ne sunan sai ka je ka tare gima rigiman ka a a ah, ah, ah. dawo baya ulun zuru ma za fi sama wata ma fi ardh wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu to amma sai Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatuhu suna me yusalluna ala nabi shi Allah ba salatin yayi ba yana kan yi ne yana mawa ne sayyidina Muhammadu rasulullah sai kuma mu al'umma sayyidina Muhammadu rasulullah akwai wata aya da ke cewa huwa yi salli alaikum wa mala'ikatuhu yakhrujukum min adh-dhulumati ila an-nur saboda tsaban soyayya da Allah ya yi masa yi na Muhammadu Rasulullah sai soyayya take reflecting a cikin mummuwa al'umma annabi Muhammadu gatan sai ya mana yawa sai Allah yana ma annabi Muhammadu salati sai ce mu ma mai ma annabi Muhammadu salati dukkan ba inda mun ba da gaskiya Allah ya aiki kuma ya ce ka yi irin nashi aikin sannan ya ce idan kai ɗaya ai maka nawa idan kai goma ai maka nawa idan kai ɗari ai maka nawa idan kai dubu fa eh me zai faru wai da kafaɗan ka da na annabi Muhammadu ni zai ba nawa kafaɗan ba a ina ba yadda eh ruhu ilzan likai an yawwa yana gaba muna bin shi a baya mun je wani maulidi wani malami yana ai wannan hadisin da ifi ne me hujjan shi an ce ka faɗan ka da na annabi za a shiga aljanna ko to wai annabin har sau nawa zai fito ya koma kakarai Allah guda nawa ne eh akwai shi a nan a bashi to ba ba a ta ce ba shi sai mu koma baya da karatu akwai shi a nan akwai shi a cikin mota na akwai shi a jihun liman akwai shi a cikin hulan arama ko ba shi kun ce ba shi mu aya eh akwai shi a coci a kamar ce ba shi wa huwa ma'akum eh ai a cewa yana coci yana coci yana nan inda baya cikin coci cewa da bagi waliyin Allah ne yana kwance yana bacci sai aka ce mishi tashi ka je coci tashi ka je coci ya tashi ya ce haza min amali shaidan. a uzu billahi min shaidan. ya koma ya kwanta ya ci gaba da bacci can ya tashi aka ƙara taɓa shi a mafarki ta shiga je ciwoci ta shiga je ciwoci ya ce a uzu billahi min shaitanir rajim aka yi na uku ya ce to wannan ba shaitan ne. shaitan ya yi kaɗan ya zo guri na so uku sai ta ka kawai ya zumba da riga sai ciwoci yanzu da an gama jin ya kama hanyar musa sai ka ji ana mai wani kallo balle a ga ya je ya taka coci ya shiga sai rikici ya tashi Wa wake shiryawa ne in ya shirya da kai fa yanzu qur'anin nan namu an ce la ya masu illa al-mudaffaru to sai wani malami yake cewa wai bai kamata a bar kirista su taba qur'ani ba a'a bai kamata a bari su taba ba su da tsarki ko eh to ba wannan qur'anin ake magana ba yana san alahul mahbudu wannan qur'anin ku ba kirista su taba tambaye da dalili sayyidina abubakar sallallahu alaihi wasallam shine yake fitar sayyidina muhammadu rasulullah daga shi sai sai umar sai na umar musulmi ne tun farko shi ɗaha ma an zanna alaikar qur'ana tashka illa tazkiratan liman yahsha tanzilun mimman man al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi wannan ita ce ta sa sai na umar ya shiga musulunci inda bai karanta ba zai shiga to kai kuma ka rike qur'ani ka ko la ya masu ilal mudahharuna kai tana da zargin ne eh ina da zargi ya aka kasa ma zargi na je bayi na yi bawali ko na yi zargi zargin ya kuke da? a'a jini ne a jikin riga na na je na wanke Sarki ya samu a na gama niyi ne a manna a jikin riga na shi ba na je na wanke Sarki ya samu sai na fitsarin ya fito eh ta jikin ka ko wanda ke cikin jikin kuma ya za ka yi da shi shi kuma jinin ta yana ya fito in ba shi ma haka je asibiti ce wallahi an ce sai an ƙara mai jini to ku je ku taimaka ku bayar in babu kuma sai an siyo maka ka kuma yadda a sa maka kila ma jinin Emmanuel ne a to ka mai jinin kuma lokacin da ba ruwanka da musulunci lokacin kawai likita a sa a sa a sa likita eh ka yarda da shi ya sa maka jinin kafiri saboda ka rayu nan kuma ka zo kana kokarin rabawa shi maniyin da kake magana ta ina ya fito to na cikin naka ya zaka yi da shi to shi kenan ya tashi ya shiga coci kawai ya zauna abin shi aka yi ta shigowa coci aka yi ta shigowa coci aka yi ta shigowa coci can sai limamin coci ya fito fasto kenan aka miƙe gaba ɗaya aka zauna me ya kamata ya yi eh? ba sai abin da ya saba yi na wa'azi ba a'a ya hadi man ya shawo hidayatun bishehu da bagi bishehu da bagi ake so dukkan su shiryu a ranar to da yi kuma ba sai ya kalla ya ce akwai dan muhammadiyya a nan wa ya sa shi yi wannan tambayar hmm? wallazi ni arama ne ma fara dan kwana biyu wallazi yusawwirukum bil arham kaifa to da ka fito duniya shikenan sai ka ce baka iya motsawa da kansa <laughs> a aha yana nan yana juya ta shi ya juya shi ya kai shi shi ya juya wancan yayi tambaya shikenan sai ya ce gani ya dinga mashewa da baki tambayoyi yana amsawa ya dinga yin tambayoyi yana amsawa ya gama ta ce da baki ce ni ma ina da tambaya malam fasto menene mabudin aljanna sai ya kalli mutane ya ce ba shi hansa aka ce ah, lokacin da yake tambaya kake ke tambayar shi ka tambayen mu ka ba shi hansa saboda ka gane a'a shirya in ta zo za ta iya fitowa ta cikin duhu yukhrijul hayya wa hurujul mayita ba maganar rayuwa ne wannan na jiki ba Allah zai iya fito da musulmi ya fito daga cikin kafiri kafiri ya fito daga cikin musulmi Allah zai iya fara shirya da mutane daga cikin coci daga gidan giya kuma daga nan duka shirya ta fito ta bazo me ya faru da annabi Musa da ya je ya ce ku zo ku zo ku zo ku bi Allah shi kadai suka ce ba za mu zo ba fa'alta fa'alta kallati fa'alta eh ka gama dan ne ba kai ne nan muke dan zagayawa ba yanzu kawai ka zo ka ce limamin masallaci to Allah ya bashi akwai wani annabi ne da aka sako da shi kun annabin ba annabi Muhammadu ba duka sai sun dan kewaya sannan sai a sako da abin a jikin su sai annabi Musa ya ce ya fa'altu ha'izan wa ana minal yawa to shi ke nan ni ma yau limamin masallaci ne a yau amma jiya ai na zama wajen shi rubuta yau kuma Allah ya shirya ni yanzu kuma Allah ya zaɓe ni ya bani baiwa kuma ni annabi ne kuma ku bani banu Isra'ila ya ci gaba da kiran da Allah ya sa shi kawai ta karka ji ana zage ka ana kwantara ka ana da in mm, mm, karka damu sunnatullah falan tajida li sunnatullah tawjila haka aka yi bayan Allah a baya la ilaha illallah wa ya koya mishi wa ya buɗe bakin waye motsa bakin ya sa ya faɗo wannan abu sai yanzu kawai a ta shi ta yanzu wannan maganar da nake ni ke yi in Allah ya kada ma yanzu nan sai kuma ta ki fita tsakaninka da Allah yanzu ya in an tambaye ka tsare ka ya muryar ka ke fita har ka iya dagewa za ka yi gulma ya kuma kake ƙara muryar ta yi ƙarfi ya kake ihu in ka ji wahala ya kake gudu duk ka sani ba malam tajalliyatul hadarati ne abinda ake so kawai a gane wahidun ahadun wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun shi Allah nan ka gane shi kadai ne guda daya kuma yake ko ina kuma yake cikin kowa anan wa nahnu aqrabu ilayhi dukan mu nan muna da hamdul wali to Allah nawa ne za zamu kirga anan kawai sai an yi magana su ce wa huwa allazi fi samai ilahu yana can Allah shine a sama wa fil ardi ilahu yana nan Allah shine a ƙasa bi ilmihi wai za a batar da mu wai Allah na sama Allah ne amma kuma yana ƙasa nan kuma da sanin shi ne shi bai sai zauna din ba sai sanin shi ya biyo shi ko sanin shi ya riga shi shi ke tasarrufi da komai Allah shi ke juya kowa Allah shi ke juya komai Allah to idan har baka gane hakan ba rikici ya same ka daga nan daga coci kawai suka daga suna la ilaha illallah la ilaha illallah sai zikiri a cikin coci kawai to kawai daga gaga mutum ya kama hanyar gidan giya bai ma shiga ba ka dawo an kuma kana inna lillahi talibu zukar an samu sabu ai bala ya tafi <laughs> a'a Aba yan uwa kar ku kara kuma wannan shine matsalan addinin da ake samun rabo addini kar wannan ne shi yasa nake jawo hankalin mai na jogon mauludai mu natsu mu kalla Allah kawai kar ka damu da abin da ake a baya ba wanda ya je lahira ya dawo amma duk wanda zaka gaya ma magana zai gaya maka alfarman sayyidina Muhammadu Rasulullah shi za a ci ranar tashin kiyama to kawai shikenan yanzu mutum yana da kuɗi wannan jayin saba da shi ba sai ya fara neman ci kansila ai tun yanzu mu saba yadda da ya samu kansila zan ce ya ne mu ka san wannan ne tare ba ya ce ya eh, shigo ne muka ce mu tun daga nan tun da a can an ce za a je kuma annabi isa ko zai ce an ce min Allah kaga ba shi ya ce ba kan shi ba ba shi ya ce a ce mishi ba amma an ja mishi aiki wallahi sun ce min Allah na tunanin yadda zan fuskanci ubangiji na a je gun annabi Musa ya ce ai ni kuma ni nasa aka halakar da banu isra'ila wallahi akwai matsala a je ku annabi adam ya ce ni da na fi kowa laifi ita ce ya fi da aka ce kare ci duka sai an gama zaga su a ƙarshe wurin wa za a dawo ƴan uwa ku faɗa da ƙarfi in ji don Allah ina aka dawowa nan na za a zakowa to wallah tun yanzu ba ta yi wuri mai sallallahu alaihi wa ba shi a nan mu na annabi ya shaida muna san shi shekaru shekaru da dama muna zama a nan yana kallon na a wata shekarar ma ya zo a rubuta na shekarar ma ya zo a rubuta kawai sai in je ran tashi kiyama ka ce za a tare wane ne sarki a zariya yanzu nuhu ko a watannin baya wane ne to yanzu misali dan uwan nuhu a lokacin ya je shiga fa da za a iya ce mai wa yake nema ko yanzu ba eh ranka yi gyara ce da cewa gyara hanya namu ya mene to namu ya samu mana zuwa nan sai yi da muhammadu rasulullah ka yarda a zagi ka saboda son annabi ka yarda a so ka saboda son annabi ka yarda a ƙi ka saboda son annabi ka yarda a kore ka ma saboda son annabi maulana shehu ibrahim Ya ce man sa util bi jiharan akara juni min makani suka kore shi suka jefe shi mulana shi ibrahim an kore shi yau hijira amma ya ce duna zambi eh la yubali hukuwa ne hukuwa ne hukuwa ne kawai saboda yana son sayyidina muhammadu rasulullah a nan ne aka ce yi gaba kawai saboda sa annabi yanzu da an ga mutum an kore me yasa ayya ya matsawa ne Kullum zikiri kullum zikiri kullum zikiri a'a me ya fi daɗi yanzu mutum na zuwa wani budurwa za ka yana lamun da wallahi za mu bata me ne maka ba kya kira na da yanzu kiran ki a waya ke ba kya kira na ko nan flashin ma ba kya mu haka ake so din wai bata damu da shi ba ko mai gida ya fita can zaba ya dawo da yamma yana ɗaura fuska dan da zuwa mai gidan oho me ne maka tun da su ba kira ni kun mu kira ni ba ashe akwai ban haushi to sai Allah ya ce fankuru ne a'a ba yan uwa kana ta faɗa da duniya nan ba a kira ka ba ka kira wancan mana ya kira ka Allah Allah Allah Allah Allah shi ma ya kira ka da wani sunan gambo gambo gambo gambo inda Allah zai kira ka sai sunan ka ya canza tunda shi Allah ba zai ce gambo ba saboda a duniya aka taru aka sa maka gambo a duniya aka tare aka sa maka talle a duniya aka tare aka sa maka salu lokacin da ka faro daga duniya bam ka fashe da kuka ka ce eh. din nan wasu wani yaro yana cewa inya inya inya mahajuban banza wanda ya zo daga can wa ya sani yana Allah Allah Allah Allah wanda kuma suna Allah sarki ya yi kuka Allah sarki ga wani abu akan matan sarki wai shi yasa Allah ya dage su a can yi ce ka masalu alama ka masalu himarin ya a asfara jaki ya ɗauko kaji ya ɗauko wake ya ɗauko shinkafa ya ɗauko dage-dage duk abin da kake so na kayan daɗi ga ya ɗauka na tafiya da shi bulu bulu bulu bulu amma bai sai ci ba na ji wani kawai maulidi kwanakin ba da ina zaune a kofar gida haka ina ta dariya ina jin daɗin ubangiji ka san in Allah ya yarda da yarda ka gane yadda abun yake to sai ka ta kallon abubuwan rayuwa yadda Allah ya ce kulun zuru din nan sai ka ta dariya kana kallon hijima ubangiji a ciki sa aka je da shugo na yi aiki na san kuma kuna wannan mugunta a kauyen nan sai dai kuma Allah ya shirye mu an kai shi gona sannan ana yana ta ga ya bude ya in aka gama duka wai sai a ɗibo ciyawa sai a sa a cikin mai kuke ci mangala kuke ci da yake sai a zuba a ciki kuma ba daman ya ci kuma a hausa mace yawon ana dukan shi ana dukan halar duka su zo gida yayayen suna zuwa gida kuma sai a juya a ɗaure su sai a juyo musu mangala a aje musu abincinsu ne suka dauko amma ba a yi tasa a can ba sai da suka zo gida sai aka juya musu kuma shi ne har safe sai ruwa ya yi maka aiki sannan ya ɗauko abincin shi kai kuma nan kawai an dan dora maka sallah safe azhar al'asr magruba isha'i bi ka kasa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa wa ma umiru illa mukhlisina lahu din kai gashi kana ta wani umarni la ilaha illallah aka ci gaba a coci kan ka sani aka je aka cire cross aka gyaggyara coci aka sa masallaci pastor ya zama mene sai sallah hamza sai kace kace ba za ka bi shi sallah ba lokacin mene sunan shi menene ya bambanta kafiri da musulmi ba sallan bane wata kalma ne take sa kafiri ya zama musulmi to saboda haka ɗan uwa kar mu yanke ma kanmu hukunci kowa nan mai laifi ne dukkanmu dukkanmu masu zanubi ne shi yasa idan baka cikin dariƙar tijjaniya yau yau ka karba karba yau me yasa yanzu yan uwa za a kara yin ruwa kuma eh sai ba duko yanzu me muke ta yi muna kwaso kayan gona muna kawowa ina ko saboda mai ta ci kamin kamar ruwa ya ƙara zuwa to shi kenan kai sai ka ce sai yanzu ne za ka yi noma zai yiwu maulana shewa amadu tijjani sai ya ce mana mu yi istighfari tun kamun mu yi zunubin astagfirullah astagfirullah zunubi na zuwa sai ya haɗu da istighfar yunwa ta zo ta haɗu da rumbunka a ciki sai ka kana wallahi habiba ki damu dan kudin ce ne kawai zan fita in nemo kana dan fita nan gurin sarki na samu yadda biyu an wuce wurin saboda akwai abinci a ina wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu to sai baka yi noman ba baka aje ba sai kuma yunwa ya zo ya same ka me zai faru ita ce to ni zan koma gida dai in gaya musu babu halin da ake ciki in ka sai abinci na dawo ta kwashi ya ta ce gaba daga nan ka zama gauro to ka yi istighfari tun kanka yi zunubi ka yi salatul fati ka kusantar sayyidina Muhammadu Rasulullah ka yi la ilaha illallah ka kusanta da Allah ka gane Allah ka fahimci Allah ka gane inda inda eh ka gane sifika na nan ka ta hannuna tana magana ko amma yin magana na fita in na cire ta yanzu kuna ji na ba sosai ba an dawo da ita kuna ji na an cire kuna ji na an dawo kuna ji na to sai ka je ka ta rigima a ka gane eh, shi ga wani abu can yana kara an jawo waya wai shi saboda Allahu akbar shi mun gode wai kare dame mu da kara aka mai da shi can kuma yanzu da ya daina ƙarar da sai ka ji ana shiga damuwa wa fi sirri asrarun duqaqul la'ifatun turaqul ma na jaharatan law bi habuna hada hada hada hade ko ku sai muka ce mun haɗu da iyaye sun haɗu da malamai malamai sun haɗu da shehunai shehunai sun haɗu da shehu ibrahim sun haɗu da shehu tijjani Ina haɗu da manzan allah tafiya ba ta kyau ba in ka ce ba ta kyau ba sai ka kwakwance wannan wayoyin duka kaga in za ta yi magana ita wannan sayyidina muhammadu rasulullah idan baka son annabi wallahi ka je ka binciki kanka imanin ka bai cika ba ba sallah ne ake sakaba da ita ba an ce ranar tashin kiyama idan ka zo sallan ka za a fara duba a dukkan murnan kana zuwa sallan za a duba in an ga ta kyau sai a ce wuce duk shauran kayan ta ta balbale shafin don da ka zo da shi sai a rufe amma da an duba sallan ka aka gaba ce kyau ba sai a fara goga ya kawai tsungo karan nan na kasa da da suka yi da wancan da kai da kai bincike ya fara ke to shiga masallaci za ka yi sallah ba ka sa annabi muhammadu ko mun cika yaban shi mun cika maulidin shi sai ka ce allahu akbar kar ka yadda ka kira sunan annabi muhammadu har ka ga masallar? Eh? in ka fito waje ka yi sallah Ta yi min yabba dan uwana na ji daɗi ka ce yayi ne Ta yi haukan banza har da ma zunubi kai ko kusan mai sallah ke karɓar sallah saboda sunan sayyidina muhammadu rasulullah da ke cikin sallah kuma sannan shi Allah muhammadu ba Allah ba ne ko wa annal masajida fala tad'u ma allahi to ta shiga masallaci Allah gafarta mala wa annal masajida lillahi fala takka kira sunan kowa sai Allah a cikin masallaci amma dole ka kira sunan wane to saboda Allah da na Muhammadu ba sa rabuwa Maulana Shehu Ibrahim yana gaya mana fa waqti wa sa'ati saraftu li zikrihi fa waqti wa sa'ati saraftu li zikrihi lokacin da wata rasulullah ya ce gaban Allah subhanahu wata'ala a nan ne aka samu a atahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alaika. haka zo kan mu assalamu alayna ko ko ala ibadullahi salihin mu ba gashi an samu a cikin sallah to da aka zo wala shi Ibrahim shi kuma ya je gaban annabi me yake cewa ya yace wahaji wahajal muslimina haltuhu alaika. da nawa bukatun da bukatun musulmai duka ga ce yadda rika tijjaniya kawai ba da haka ka sani baka sani ba sai da na muhammadu rasulullah kana cin arzikinsa saboda haka ina jawo hankalinmu a ƙarshe da mu nemi ilimi duk wanda kaga an cuta wanda bai da ilimi sannan kar mu yadda araba mu da soyayya sai da muhammadu rasulullah kar mu yadda araba mu da mene soyayya annabi muhammadu kar mu yarda a raba mu da mene maulid kar mu yarda a mu da istighfari salatin annabi da la ilaha illallah duk inda ake maulidi kuma mu taru mu yi maulidi mu yi biyayya ga iyayenmu ka yi biyayya ga na gaba da kai kar ka yarda girman kai ya jawo maka matsala shi ya fito da shedan daga aljanna ka kwantar da kanka ka zamto mai tawabu ka zamto mai kaskantar da kai ɗabi'un na muhammadu rasulullahi ka zamo mai kunya ka zamto mai taimako sannan duk inda ake da annabi je kawai wallahi sai ya zama sanadiyan zaman ma'ana ran tashin kiyama da ni da ku duka a duba aikin mu ba kyau sai an gama duka a ce rana kaza kun yi maulidi a wuri kaza duka ku shiga aljanna saboda haka Allah ya saka mana da kai ba mu da lokaci za mu takaita a nan saboda mun yi bayanai ne a sama-sama idan muka zo gun mauludai wani lokaci mukan yi bayanai a sama-sama saboda mu gane eh don kuma duhu yayi sai mu shiga can ƙasa eh sai mu fara daga ina aka karbo qur'anin daga ina aka samu annabtar ba shi ko aka kai shi ba aka rufe shi ko aka kuma ce mishi me ikira ko daga nan dai muka fara sani shi wani abin da aka yi a baya ba mu sani ba to in muka zo sai mu ɗauke mu koma da majalisin can sama duka karatu ne ko awwal wal akhir wal zahir wal batin hada duka wanda ya samu shari'a bai samu hakika ba eh wanda ya samu shari'a hakika bai samu shari'a ba eh. kar ka zo kawai ka rike zahiri a ta bugawa ka kasa gane wancan karatun akwai matsala ba ka yi ma'arufa hmm? ta'arifu ne abla an tabu duni kar kuma ka zo ka ce ga ka haukace mu yanyanyan yanyanyan a'a dawo kuma kai suluki maulana shehu ibrahim shine malamin maulana shehu sai abubakar jiya uwa haka muna kaduna tare da maulana shehu sai abubakar saboda yana kan hanyar tafiyarsa na zuwa madinatu kaula daga nan kuma ya wuce morocco domin ziyara yadda ya saba da shekara wallahi muna masauki amma karfe biyu na yi ya budo kofa za a yi mai wallahi la'asar ta yi karfe hudu ya budo kofa za a yi mai magariba ta yi ya budo kofa za a yi mai muka yi wazifa muka yi isha'i muka yi subahi to ni yanzu ka zo ka ce mun sallah ba kyau eh to in ka ga almajiri ya ce maka na gidanmu ne shi ta ga yana wasa da sallah ka ce mai shi waladi ya ce karya ta ya kai saboda sallah irin na shehinmu masallacin ba a sama yake in kai sallah ina kake so ka tafi to ba sai a dan cin ba eh? a sama ma in kai sallah daga can sama kawai ana fata alkhairi ta tafi sama wai sallah an kai sama take tafiya to ta tafi sama bari mu rufa nan gurin muka shiga layin da yawa Allah ya kara mana sa annabi Muhammadu mu rike imanin mu mu rabu da kuce kuce karka yadda a zauna da kai ana yi da wani karka yadda a mene a zauna da kai ana yi da wani karka yadda a hada shiririta da kai akan wani karka yadda a hada da kai a zalunci wani wallahi mutuna da kyau waɗanda muka zauna da su maulidi a bare da yawa yanzu masu da haka kai ma ba a yi maka alkawarin cewa za a ƙara zama wani maulidin da kai ba za a iya zama a nan wani maulidin a ce a yi mun addu'a yau wata na kaza da tafiya da haka mu dinga tunani da kwakwalwar mu kakkace kawai an kai mutum rami an dawo an yi addu'a an kushi kenan ka manta ka ci gaba da shiririta dawo ka bi Allah saboda Allah dawo ka aikata alkhairi dan ƙanana ƙanana abubuwa na alkhairi yi su balle an ce maka don annabi Muhammadu ba yadda komai naka kawai hada lokacinka waɗanda suka shirya wannan maulidi Allah ubangiji ya ƙaro bi a fa'afin al'afin Allah ya sa ni ta cika fiye da haka Allah ya kai mu wurin da wurin ba zai ɗauke mu ba Allah ya ƙara mana sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya raye mu a cikin sa annabi Muhammadu Allah ya kashe mu a cikin sa annabi Muhammadu Allah idan sa annabi Muhammadu hauka ne Allah ka ƙaro mana haukan nan dubu bisa dubu miliyan bisa miliyan mu haukace a cikin sa annabi Muhammadu Allah ka raya mu da soyayyar sayyidina Muhammadu Rasulullah Allah ka tashe mu muna kiran suna Annabi Muhammadu Allah ka sa inda za a kai mu ba aljanna ba ce sai gunda sayyidina Muhammadu Rasulullah yake Allah ka sa inda muke tare da shi a nan almaru ma amana ahabba mu zauna tare da shi a can mu kuma rayu tare da shi rayuwar da ba ta karewa Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya ƙara mana wadata abinda zai dame ma Allah ya kawar mana don girman sayyidina Muhammadu Rasulullah duk abinda zai kawo mana matsala Allah kawo mana shi don girman sayyidina Muhammadu Rasulullah Allah ka kare mu daga dukkan shari don girman Annabi Muhammadu Allah ka biya bukatun mu wanda suka zo wannan guri da bukatun mu zahira mu badinan Allah ka san su ka fi mu sanin su alfarman sayyidina Muhammadu Rasulullah Allah ka biya bukatun mu wanda suka zo wannan guri suna da damuwa Allah ubangiji ka fi musanin damuwar mu ka kawo mana da shi don da sayyidina Muhammadu Rasulullah Allah ka ƙara mana falala Allah ka kara mana kudi aframa sayyidina Muhammadu Rasulullah aqawli qawli hadha wa sakafirullah hadi wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh